Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Jama'a barkanku da warhaka barkanmu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na taɓa kalashi. Shirin da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewar al'umma a ko'ina cikin duniya. a wannan makon akalar shirin ta doshi kasar italiya inda mahukuntan wannan ƙasa da ke kudancin nahiyar turai ke gwagwarmayar samun wata kyakkyawar maslaha ga matsalar 'yan gudun hijira a daidai lokacin da cibiyoyi da kuma sansanonin da aka tanadarwa 'yan gudun hijirar suka cika suka batse yayin da kuma a kullum sabbin 'yan gudun hijira ke isa kasar sai dai wani malamin tarihi da falsafa wato antonio kalo daga garin Treviso da ke arewacin ƙasar ta Italiya. Ya ce yana jin shi kam yana da maganin wannan matsala. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Eh, a nan da ya ji ne ke a kicin yana dafa abinci 'yan afirka wannan karon kaza shi dai ka ɗaya ne daga cikin 'yan gudun hijira su shida da ke zaune a gidan antonio kalu yau shekara guda kenan kimanin watanni sha biyar da suka wuce antonio kalu da matarsa nicoleta da manyan 'ya'yansu su hudu suka yanke shawarar bada mafaka ga bakin hauren a wani ƙaramin gidansu da ke wajen garin treviso a arewacin italiya bisa dalilan jin kai in ji antonio kalo eh, bayan bala'in da ya sake afkuwa a tekun baharum a cikin watan afrilun bara mun yanke shawarar yin wani abu abin da kawai za mu iya yi shine mu buɗe gidan mu ga baƙi masu neman mafaka na tattauna da iyalina kuma gaba ɗaya sun goyi bayan wannan ra'ayi saboda haka na shaida ma mahukuntan yankin da farko sun ɗauka mun yi hauka ne wai don za mu buɗe gidanmu da muke ciki ga bakin bayan wani lokaci sun turo mana matasa 'yan afirka su shida da haka muka fara wannan hidima ta taimako e e yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen cin abincin daren muhammad yana kwance a kan kujera ya gaji bayan aikin da ya yi a ranar wata manhaja a wayarsa ta salula ke kiran sallah shi dai muhammad dan shekaru 27 ya fito ne daga kasar gambiya Ya zama dole in tsere daga gambiya saboda matsala da muke da ita da shugaban ƙasa. Amma ba na son in yi magana da yawa akan batun. Mm-hmm. Mm, ragwantare questo problema si in radio. Muhammad ya ruɗe lokacin da aka tambaye shi abin da ya faru da shi a baya. Ya ci gaba da wasa da abin jin magana na wayarsa yana kada kafarsa. Dan Antonio Giovanni kenan yana buga fiyanonsa Yana karatun koyon kiɗa a birnin Basel na ƙasar Switzerland. Kimanin shekara guda kenan kwatsam. ya ga bakin su shida sun tare a gidansu. Ma, Iyayenmu sun shaida mana abin da suke da niyyar yi, ni kuma na amince da shawararsu. Amma a gaskiya da farko na ji ba daɗi sam, ƙarin mutane shida a gidanmu ba tare da wani tanadi ba, sai dai yanzu ina jin abin ya yi kyau kwarai da gaske. Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar na kiran iyayen Giovanni baba ko mama, ko hakan bai ba shi mamaki ba. Diciamo che, Wani bakon abu ne, amma gaskiya baya damuna. Na san a Afirka mutane masu 'ya'ya kamar mahaifiyata, ana kiran su mama. Haka zalika waɗannan matasan ba su da wani dangi a nan. Suna ganin iyayena a matsayin mutanen da za su iya dogaro a kansu. Saboda haka ya fi musu sauƙi su kira su mama ko baba. Mario Conte, memba ne a majalisar gudanarwar garin na Treviso da ke wakiltar jam'iyyar Northern League mai adawa da zaman baki. ya ce shi kan bai ji daɗin shawarar da antonio ya yanki ta bawa bakin mafaka a gidan shi ba del professor calò credo che tra tutti i cosiddetti buonisti abin da sa nake adawa da matakin gaba ɗaya shine ya zama wani lamari na harkar kasuwanci shi kan shi antonio kalo na samun iro talatin kan kowane ɗan gudun hijira a kowace rana saboda haka a ra'ayina Wannan ba kula da 'yan gurin hijira ba ne harka ce ta kasuwanci. E Kalo da ke kira 'yan gudun hijirar yaran shi yana tura su darasin koyon harshen Italiyanci domin doka ta tilasta musu koyon yaren. Yanzu haka dai suna koyon aikin samun kwarewa tsawon watanni shida. Ciyaka na aiki a wata gona mallakin wani da ake kira Marco wanda ya nuna yadda ake koyawa dan gudun hijirar sana'a. I ragazzi qua eh, stanno imparando tutto il lavoro. An koya masa abubuwan da ya kamata ya sani game da noma, wato kamar shuka kula da shi da girbe kayan itace da kayan gwari. Muna kuma nuna masa abin da mai sayar da kayan amfanin gona ya kamata ya sani, musamman ma gabatar da hajarsa da yadda zai hudda da abokanan cinikayyarsa. da dai sauran harkoki na kasuwanci. E kasar Italiya dai na fama da yawan 'yan gudun hijira kimanin dubu ɗari da hamsin a cibiyoyi da kuma sansanoni 'yan gudun hijira a faɗin ƙasar. Yawan su na ƙaruwa a kullum, mahukunta kuma ba su san wurin da za su sauke su ba. Amma Antonio Carlo ya ce masalaha ita ce 'yan Italiya su ba su mafaka a gidajensu. Sì, 6 più 6. Se noi dovessimo fare l'accoglienza diffusa secondo il modello. Rarraba 'yan gudun hijira tsakaninmu shine maganin wannan matsala, kuma fa'idoji biyu ne ke tattare da wannan. A hannu ɗaya zai taimaka wajen sajewar bakin domin 'yan Italiya da bakin za su zauna tare. A ɗaya hannun kuma zai bawa matasa 'yan Italiya marasa aiki wata damar yin aiki tare da bakin. Queste condizioni secondo me si risolverebbero dando a, a ogni comune 6. Ciyaka ya bar wurin aiki da wuri saboda ruwan sama mai yawa. Kimanin watanni sha takwas kenan da ya bar ƙasar Cote don neman aiki da zai ba shi kuɗin turawa mahaifiyarsa da ke fama da rashin lafiya a gida. Yana fatan zama ƙwararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa, amma har yanzu yana jira ko za a ba shi mafaka a Italiya. ana wa Cote da yi kallon ƙasa mai zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda haka damar samun mafaka a Italiya kaɗan ce amma ya ce komawa gida kam ba shi ne zaɓi ba. Eh? Mahaifiyata tana fama da rashin lafiya mai tsanani, saboda haka komawa gida tamkar aikewa da ita lahira ne. Dole in zauna a nan don in samu kuɗin yi mata jiya. ba zan iya komawa ba na gwammace in mutu a nan da a ce na koma gida ai ka gane yanzu haka dai uku daga cikin 'yan gudun hijirar su shida da antonio carlo ya ba su mafaka a gidan shi an yi watsi da bukatar su ta neman mafakar siyasa ragowar ukun kuma suna zaman jiran tsammani kalo zai ɗaukaka ƙara a gaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ko da yake sun kammala koyon sana'a tsawon watanni shida amma ba su da tabbacin samun aikin kwarai to Allah kyauta masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na ni na ku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw al'umma daban-daban a duniya